وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله wa barakatuhu yau muna sha hudu ga watan ramadan hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da uku sha biyar ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءهم أو أشد فمن الناس من يقول ربنا في الدنيا وما الآخرة ومنهم من يقول ربنا في الدنيا وفي الآخرة حسنا عذاب النار أولئك لهم نصيب Allah كسبوا والله سريع الحساب a cikin wannan aya ta ɗari biyu yana mana bayani dangane ga cikar aikin haji da Allah ta'ala ce fai za ƙazaitun ku idan kuka ƙare ayyukan hajinku manasik aikin haji wa arina manasikana likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja man sakanko eh, to shine Allah ta'ala ya fa iza qadaytum manasikakum idan kuka kare ayyukan hajjin ku to me zai biyo baya fadkurullah to ku ci gaba da ambaton Allah ka zikirkum aba'akum kamar yadda kuke yawan ambaton iyayenku aw ashadda zikiran ko ma mafi tsanani bal mafi tsanani ma daga yadda kuke kira iyayenku faminan nasi daga cikin mutane akwai manya kulu wanda yake cewa rabbana atina fid dunya Allah ka bani a duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq irin wanda yake cewa a bashi duniya saboda duniyar ya imani da ita da yi imani da lahira ba ko kuma ya yi imani da lahiran amma yana da raunin imani da lahiran don haka sai ya zama duniya kaɗai yake roƙon Allah Allah ya ba shi duniya Allah ya ba shi duniya ya ba shi abin duniya ya tara masa duniya ya ba shi mulki ya ba shi kuɗi ya ba shi ƴaƴa ya ba shi sarauta ya sa ya kai dindindin daren dam a kai to shine duniya kaɗai ya shina da shine Allah ta'ala yake a cikin mutane akwai wanda yake roƙon cewa Allah ya ba shi duniya don haka ba shi da halaq ba shi da wani rabo a lahira faminan nasi akwai cikin mutane wanda kuma wa minhum daga cikin mutane akwai kuma manyan ƙulu wanda yake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan Allah ka bani kyakkyawa a duniya duk wani abin da ake kira kyakkyawa a duniya to Allah ka bani duniya ta ce min kyau wa fil akhirati hasanatan kuma ka bani kyakkyawa a lahira wa qina azaban nar kuma ka tsare mu azabar wuta to wannan aya tana mana bayani ne akan wato ƙarshe-ƙarshen aikin hajji. saboda aikin haji kamar da muka lissafo ya fara ne a waɗannan kwanaki guda shida uku daga cikinsu ake yin manya-manyan ayyukan musamman ma biyu ne ranar takwas ga wata shine yau tarwiyya wanda a ranar ne alhazai suke ɗaukan harama waɗanda suke tamaki dama masu kirani suna cikin ihraminsu da masu ifradi. suka masu masu tamattu'i tunda su riga sun gama umara to a lokacin ne za su niyyaci aikin haji don haka sai ya zama ranar takwas ga wata an fita mina a mina za a yi azahar da la'asar da magariba a kwana da isha sannan kuma a kwana a yi asuba bayan an yi sallah asuba kuma sai a fara shirye-shirye a yi wanka a shirya domin dausan filin arfa idan an je arfa za a jira rana ta yi zawali daga nan za a hada azahar da la'asar a yi jam'u takadim kuma a yi kasaru daga nan ana da awanni kusan shida ko bakwai da za a shagala da ambaton Allah da zikiri da addu'a da salati da istighfari har zuwa rana ta faɗi bayan rana ta faɗi ba za a yi magariba ba sai a taho muzdalifa a nan muzdalifa a nan ne za a sauka sauka a muzdalifa bayan an sauka a muzdalifa za a yi kira sallah a yi sallar magariba a yi insha jam'u ta'khir kuma a yi ƙasaru bayan an gama sallar magariba da insha, wanda za a yi ta da kiran sallah ɗaya da iƙama guda biyu za a yi jam'i za a yi ƙasar kuma jam'u ta akhir ne da an zo dama kusan dare ya ja to bayan an gama wannan ba a ce ka shagala da nafila ba shikenan sai kuma ka kwanta domin ka kwana a nan muzdalifa idan mutum ya kwana a muzdalifa asuba ta yi alfijir ya keto sai a yi sallar asuba a farkon lokaci bayan an yi sallah asuba a nan mutum zai ɗan yi addu'o'insa har zuwa lokacin da gari zai yi sha ko ma rana ta fito daga nan kuma sai a doshi wajen jifa idan an je jifa kwaya ɗaya za a ranar shine aljamratul kubra wacce ake kiranta akaba ita za a jefa kaɗai da tsakon fani guda bakwai da an gama wannan jifa to an daina talbiya saboda haka daga nan sai kuma a je a yi yanka sai a yi aski idan aka yanka aka yi aski sai alhaji ya samu dama ya cire ya wanka ma ya cire ihramin ya sa rigarsa da wando shafa turare ya tafi maka ko kuma ya wuce maka ya je ya dawafi ya sa'ayi waɗannan manyan ayyuka guda biyar da ake yi a ranar babbar sallah ko yawmin nahari ko yawmin hajjil akbari su suke nuna aikin hajji ya cika abinda ya rage saura kwanakin wato mina duk wani abu da ake kira rukuni an gama shi kenan abinda ya rage saura kwanakin mina waɗanda ake kiransu kwanakin jifa to idan alhazai sun je sun yi ɗawafi sun yi sa'ayi a maka sai su dawo mina su zo su kwana idan sun kwana a mina su shagala da ambaton allah da zikiri da addu'o'i idan gobe ta yi rana ta yi zawali sai su taho wajen jifa suna kabbara suna ambaton Allah idan sun zo sai su jefi wato jamra su gura da tsakon kwani guda bakwai wanda kuma an faɗi ƙa'idodin nan sun kai kusan guda goma sha shida wanda mutum zai kiyaye a lokacin wannan jifa dama tsakuwar da za ka yi jifar da ita ka riga ka tsinto ta washe gari ko da daddare ka tsince ta a can wato muzdalifa ka guda bakwai ka tsince su ko ma ka tsinta da yawa ka samu yan robar ka ka zuba ka to da ka zo wannan jifan da za ka yi jifan wajibi ne sannan kuma yana da sharuɗa cewa an fi so ka tsinto kwankwanin da za ka yi jifa ɗin da su a musdalifa sannan abin da za ka yi jifan da shi ka tabbatar dutse ne kada ka ɗauko wani abu ko roba ko karfe ko kashin wata dabba ko kashi ko wani abu ka tabbatar sai ka tabbatar dutse ne kuma dama akwai irin yan kananan dutsen nan da ake aiki da su da an fafasa an zubar a gurin an aje a gurin saboda an san alhaji za su tsinta to a nan za ka tsinci wannan dutse sannan kuma tsakunkunan da ake so ka tsinta ƙwaya bakwai sannan kuma waɗannan ƙwaya bakwai in ka zo yin jifa ba wai bakwai za ka haɗa gaba ɗaya ka watsa ba idan ka watsa bakon to ɗaya kai to da ka ƙwaya ɗaya za ka jefa tukunna ya zama tsakon gwanin guda bakwai ne sannan kowace tsakuwa ka ɗauka za ka riƙe ta da hannun dama sai ka jefa ta tare da cewa Allahu Akbar sannan duk wata ka jefa ka tabbatar ta faɗa cikin wannan gurin da aka so a jefa wata ta wuce to ba ta shiga ba dole ya zama ta faɗa cikin wannan gurin shine sharaɗin sannan kuma ya zama kalifi dama jifan kake so za ka yi kuma ka jefa ta faɗa wannan gurin sannan tsakowar ba a so ta wuce girman gujiya ko gyaɗa ba wai ƙatin ƙatin ɗin dutse za a nemo ba in za ga wani ya ɗauki manyan duwatsu ya ce bari shaidan ne zai sha mamaki eh, dama ya lalata min ɗana yana yi da shi daina shaye-shaye ya daina bari mun je zan kwala masa da ƙarfi wani ma gwafa ya sa wai saboda ya manna wa wallahi ya ɗauko da gudu da gudu da gudu sai ya zo banna da ƙarfi sau da ka so ake ka jefa ka ce Allahu akbar saboda wannan Allahu akbar ita ce muhimmiya akan wannan dutse din sannan kuma jefawa aka ce kai ba ka saka ba wani kuma kaga ya je ya saka to sai ake ka jefa ba ka saka ba sannan kuma ya zama kamar da na faɗa kata wuce girman gurjiya tsakuwar sannan ya kasance cewa kowane dutse ka jefa ka yi kabbara sannan ka jefa da hannun dama wasu ma suna son tsakuwa ya zama an wanke ta kamar mazaba abu hanifa suna son ka wanke tsakuwa za ga wasu wanke ta wato yustahabbu gasalu <laughs> hisar ramli hisar jimar to wannan ba sunna bane amma dai kada ya zama akwai kazanta a jikin tsakuwar da zaka jefa sannan kuma wani zai iya wakilta wani ya majjifa kamar tsofaffi da yara da masu rauni da wanda suka ji ciwo in ka je kai musu kai naka jifan to kana iya yi musu suma wato nasu jifan to wannan jifan kwaya bakwai ne kawai ake na ranar goma ga wata kuma kwaya ɗaya ake jifa da ka yi wannan shi kenan sai ka je ka kai yanka to abinda za ka yanka din nan shi ma yankan wajibi ne yadda jifan yake wajibi shi ma yankan wajibi ne yanzu an sauƙaƙa wa alhazai akwai hanyoyi guda uku da mutum zai iya yin yanka hanya ta farko akwai kamfanin nika da ƙasar saudiya ta amince musu suna sai da rasit sai ka siya na riyal 400 ko na riyal 500 ko na 450 sai ka biya a baka rasit su kuma sai su waya sai a yanka maka in ka yarda da wannan hankalinka ya kwanta sai ka biya sai a yanka maka dan ni nakan yarda da wannan gaskiya dan na san Saudiya ba su cinye maka kudin rago ba to wasu kuma zaka ga a cikin alhazam akan samu a kafa kwamiti na yankan nan a ɗauko da malamai da ma'aikatan gwamnati waɗanda dai aka yarda da su sai a haɗa musu kuɗin a basu sai su je su sai ragunan su yanka wasu ma sun yi muku bidiyo su yanka kuma a ɗebi wasu ma daga ciki a soyo muku tunda ana ana iya ci tunda ba na laifi kai ba na tamaki ne ko na kirani ko na sadaka to kana iya ci to sai su yanka a bayar a maka a soyo muku in kun dawo mina a zo a kawo muku naman wani shashi na naman za iya za ka rabi ko kwata to akwai wannan shine hanya ta biyu hanya ta uku kuma ka je da kanka mayankar ga ragunan nan kala kala kowanne da sunansa da sa ka siya a baka wuka ka yanka ko a yanka maka don ka samu kwanciyar hankali wasu gani yake inda yanka da kansa ba gani yake kamar hankalinsa bai kwanta ba to duk wanda kai a cikin ukun nan duk babu matsala duka an yarda da waɗannan ɓangarorin guda uku abinda kawai ba a yarda ba ko kuma akwai garami wani kawai ba a san shi ba ya zo da rasu ya dinga bin gidajen alhazai yana cewa ga mai arha ga mai sauki mu ko gamu da san banza da san arha sai tattara kuɗin alhazai ya karɓa ƙarshe sai a zo ana ta neman sa ba a ma gan shi ba ba ma wani ya yanka din ba ba a ma san waye ba ba a ma san kuma ya yankan ko bai yanka ba ko da gaske ke ko ba da gaske ke ba wannan shine kashi na hudu wanda shine akwai garari wato a ciki to wannan da za a yanka din an yanka to kaga daga nan ka samu kai kuma ka je kai aski askin nan kala biyu ne akwai aski na saisaye akwai kuma aski na ƙwaryen molo ko kwalkwabo ai maka kwalkwabo wanda shi ya fi lada domin a rana annabi alaihi salatu wasalam ya ce Allah kai ma masu yin kwalkwabo rahama sai sabai suka ce da masu sai sai annabi ya ce Allah kai ma masu kwalkwabo rahama suka ce da masu sai-sai, ita Allah kai wa masu kwalkwabo rahama suka ce da masu sai-sai ya rasulullahi ce to da masu sai-sai. sai to kaga tunda aka ce mai kwalkwabo a ranar ai masa an masa addu'a har guda uku sannan aka tuna da mai sai-sai, aka sako shi to daya kaga ai in dai ba abin nan ka wata larura gare ka ba kamata ya ka bada kanka a ai maka ƙwaryar molo a gani ai maka rantal ai maka to wannan shine kankan mutum yana kyalli din nan ka samu ƙwararren mai aski to wanda kuma ba shi da gashin ma a kansa an ce a dan a dan dai dan jujjuya ya askar dai a kansa dai wanda kuma yake da ciwo wannan sai a kyale shi tun da larura ce to da an yi waɗannan abubuwan guda uku ka yi jifa ka yi yanka ka yi aski to kaga daga nan ma kana iya sa kayanka in ma kuma kana son ka jinkirta dawafi da sa'ayi kana iya dawowa na ka zo kai wanka ka sa kayanka ka zauna sai an gama kwanakin na guda uku ko guda biyu in shi za ka yi sai ka shiga maka ka je ka yi dawafin ka kai sa'ayi amma an fi so ka yi a ranar sai dai gaskiya yi a ranar makan tana cika sosai in ba irin lafiyayyu matasa masu ƙwari ba tafiya a ranar gashi an sha wahalar jifa an sha wahalar aski an sha wahalar yanka kuma a ce a wuce maka abin hawa ma yana wahala a ranar to wasu dai sukan kutsa haka suna suna da ƙarfi suna da lafiya kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sukan daure su shiga makan su je su dawafin su su ta'ayi su wanka sannan kuma su dawo mina domin yin kwanakin mina wani ka zo yin kwanakin mina kwanan farko idan ka yi bayan zawali shi aka fi so shine daidai kuma shine shari'a ta zo da shi sai ka je kai jifa guda uku ka jefa bakwai akan yadda muka faɗa ɗin nan ka kula da tsakon kwanin da hannun dama kai kabbara su faɗa gurin ka su wuce girman gujiya sannan kuma ka fare wa kanka in za ka wa wani in kai jifan farko sai ka tsaya kai ta addu'a to yana cikin guraren da ake so a yawai ta addu'a domin ana karɓa addu'a gurin in ba za ka iya yin awa ɗaya a gurin ka ba a tsaye maka da lokaci ba kai ta addu'a in kai jifan farko sai ka tsaya kai ta addu'a kai ta addu'a ka kalli gabas kai ta addu'a kai ta addu'a duk abin da kake so ka gaya wa Allah na duniya da lahira amma ba a so ka dinga takaitawa kan duniya Allah kujerar mulki Allah kuɗi Allah aiki Allah karatu a'a ka dinga haɗawa da duniya da lahira tunda shi musulmi ya yi imani akwai lahira yana son ya ci a ya ci a can sai ka haɗa da duniya da lahira ka roƙa 'yan uwanka ka roƙa wa ƙasarka ka roƙa al'ummarka in kai jifa na biyu shi ma nan ma sai ka tsaya kai addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a to amma na uku in kai ko ba a tsayawa shi na uku ba a tsaya addu'a kawai sai ka wuce sai ka dawo mina ka sake kwana in ka sake kwana zawali yayi ka sake zuwa kai wannan jifan bakwai bakwai so uku ashirin da ɗaya dama can farko ka jefa bakwai a ranar goma ranar sha ɗaya ka jefa ashirin da ɗaya ranar sha biyu ka jefa ashirin da ɗaya to in ka gama kawai kana iya tahowa daga kanka da ka gama jifa sai ka sauka ka tafi maka ka koma masauki in kuma kana son ka ƙara kwana to sai ka dawo minan shine na ƙarshe wanda za mu ji a can faman ta'ajjala fi yawmayn to sai ka dawo ka cika kwananka uku daga nan kuma da an je sai dawaful wada'i sai kuma a jira lokacin da lokacin tafiya in yayi sai ya dawaful wada'i shikenan an gama sai kuma wata shekaran Allah ya kawo shine Allah ta'ala ce fa iza qadaytum manasikakum idan kuka kare aikin hajjinku to fadkurullaha ci gaba da ambaton Allah dama gaba ɗaya hajjin ai ambaton Allah ne in ana dawaci ne ake yi ambaton Allah ake yi in ana sa'ayi ambaton Allah ake yi idan an zo mina ambaton Allah ake yi in an je arfa ambaton Allah ake yi in an zo muzdalifa ambaton Allah ake yi in za a yanka da sunan Allah ake yankawa da aka ji wannan ibadun gabaki ɗayansu babban maƙasudinsu shine ambaton Allah ashe addinin gaba ɗayansa shine ambaton Allah ambaton Allah kuma kashi uku ne akwai ambaton girman Allah abubuwan da suke girmama Allah su ne waɗannan kalmomin da muke faɗa guda biyar ko shida a nan ake girmama Allah duk wanda ya faɗe su sai ya girmama Allah na farko subhanallahi na biyu alhamdulillahi, na uku la ilaha illallah na hudu Allahu akbar na biyar la haula wala quwwata illa billah na shida la ilaha illallah wahda la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to waɗannan kalmomin in dai ba qur'ani kake karantawa ba babu wata kalma da zaka gaya wa Allah da yake so wacce ta fita daga biyar dinnan shidan nan in kai ta kazo karshen zikiri in dai zikiri ne na Allah da annabi to anan ya kare subhanallahi ko dan kace subhanallahi ka korewa Allah duk wata tawaya ka korewa Allah mata ka korewa Allah ɗa ka korewa Allah ƙarshe da farko da faruwa da duk wata tawaya da mutuwa da kasawa da bacci da gaggadi in ka ce subhanallah duk ka gama wannan in ka ce alhamdulillah kuma duk wani abu da Allah ya maka da wanda yake maka da wanda ya maka da wanda yake maka da wanda zai maka duka ka yabawa Allah akai in ka ce kuma la ilaha illallah to ka tabbatar wa da Allah cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba zaka masu bautar mala'iku masu bautar aljanu masu bautar annabawa masu bautar mutane masu bautar ƙasa masu bautar ruwa da sama la tajidu lishamsi wala qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun to in ka faɗi la ilaha illallah ka korewa Allah duk wani abu da ba za a bauta ba Allah ba ka kore shi ka tabbatar da cancantar bauta ga Allah shi kaɗai in ka ce Allahu akbar kuma ka tattaro girma da baki ɗaya ka mai da shi ga Allah da me rage suka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir in kaga wannan din ma kamar wadancan din ne a cikin su ka sake ɗebowa ka sake maimaitawa in ka ce la haula wa la quwwata illa billah to kai siranda ga Allah abin da mutane suke takama da shi ko dai karfi ko dabara sai ce to da karfin da dabarar in ba Allah ba ba masa amfani wani tsabar karfi da wani tsabar dabara ba za ta fidda kai ba in Allah bai kawo maka agaji ba ka addini gaba ɗayansa ambaton Allah ne wala zikirullahi akbar wa zakirina la kaseeran wa zakirati ya yi lazina mu rizkurullaha zikiran kafira shi yasa annabi alaihi salatu salam rayuwarsa gaba ɗaya ambaton Allah ne komai yake ambaton Allah ne kuma ka ɗauko littafin nan addu'a umina kitabu wa sunnati ko ka ɗauko hisnul muslim zaka ga komai akwai addu'a da ake yi saboda musulunci gaba ɗayansa addu'a ne musamman a hali takwas ɗinnan, nan ka riƙa addu'o'in nan a hali takwas azkaru sabahi da azkarul masaki zikirorin da ake yi da safe domin tunkara shiga rana da kuma zikirorin da ake da yamma domin tunkara shiga dare kasan duk wata musifa ko ta faɗo da rana ko ta faɗo da daddare to a tare ta da zikiri da addu'o'i kada mutum ya yi sakaci wajen zikirin safe da zikirin yamma shi yasa yana daga cikin wani abu da ake kiransa wani ɗan ƙaramin itikafi in mutum ya yi sallah asuba ya zauna a nan inda yake in ba wani aiki ne gare ka na gaggawa ba kai ta ambaton Allah har rana ta fito in rana ta fito sai kai sallah raka'a biyu to a wajen Allah kamar ka tafi kayi umara ne cikakkiya ladan da zai baka in baka da wani abu na gaggawa in kai sallah asuba ka kame a gurin in qur'ani zaka dauko in zikiri za ka yi addu'o'i za ka yi azkar ɗinka za ka yi na safiya ka yi sa a nan gurin to ta azkaru ke kenan bayan la'asar kuma sai ka ware lokaci kai zikirorin yamma to kun ga ashe rayuwar gaba ɗaya safa zikiri yamma zikiri kun ji ɗaya kenan na biyu a cikin takwas ɗin kuma shine zikirin kwanciya da zikirorin tashi zikirorin kwanciya malam ibnu qayyim ya kawo kala-kala sun kai kala arba'in sai dai kawai ba a yin su gaba ɗaya dama sai dai ka zaɓi wasu ko ka dinga nawa'antawa kai wannan kalar kai wannan kalar daga ciki ma akwai wani hadisi ingantacce wanda yake cewa wanda yake karanta musabbihat wannan da musabbihat surorin da suka fara daga yusabbihu ko sabbaha ko sabbih su shidan nan to idan kana karanta su kafin ka kwanta bacci Allah zai baka ladan ka karanta aya dubu shine suratul hadid sabbaha lillahi da kuma suratul hashari sabbaha lillahi da kuma suratul kafi sabbaha lillahi da suratul tagabun yusabbihu lillahi da kuma suratul jumu'ati yusabbihu lillahi da kuma suratul a'la surar Allah sabbih isma rabbikal a'la ita surar turanta surar Allah al'a'ala ai Allah kenan ko to wannan ka karanta su ka kwanta bacci Allah zai baka ladan ka karanta aya dubu wannan daban yake in shi za ka yi sai kai sannan akwai kuma wanda ake so ka karanta suratu tabara tabarakan ladzi yadihil mulk wanda tana tsare azabar kabari kuma tana sa haske a rayuwa shi ma yana cikin zikirin dare sannan ko ka yi ayatul kursi ko kuma ka yi wato amanar rasulu ko kai lahu da falaki da nasi ka tofa a hannunka ka shafe kanka da gaban jikinka ka sake yi ka tofa duk inda hannunka zai kai har zuwa ƙarƙashin ƙafarka yadda kake shafa mai ko yadda kake wanka da soso haka za ka baka shashafe jikinka da lahu da falaki da nasi saboda wani sharrin sai ka kwanta bacci ake maka shi masu baki mayu masu jifa masu makaru masu asiri duk sai a ce a kai masa sai yayi bacci to tunda yahuda suka ga ba su iya karya musulunci gaba da gaba ba sai suka nemi wani ƙwararren da yahudi wanda ya iya jifa suka ce jifa annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan falaki da nasu ine amfanin ta annabi ya ce ba wani abu da zaka nemi tsari da shi kamar falaki da nasu zuwa lahu ko mutum ya rike wannan musamman wannan zamanin da baki yayi yawa sharri yayi yawa kage yayi yawa makaru yayi yawa a dinga yin wannan a dinga kuma yi wa yara da sauran ko mutum ya kwanta da alwala ya yi addu'an bismikallahumma Allahumma amutu wa ahaya Allahumma aslamtu nafsi ilaika zuwa ƙarshe waɗannan addu'o'in wanda suka samu a ciki ba ƙa'ida ne duk sai ka yi su duka ba tun da ba a yi annan sura ba duka yi a lokaci guda ba ya wannan kallar ne ya wannan kallar ya wannan kalar iya wanda suka samu kai sai ka kwanta baccinka cikin aminci sannan ka farka kuma sai ka yi alhamdulillahi lazi ahayani ba'da ma amatani wa wa'ilaihin nushur sai ka ɗauko ayoyi goma na ƙarshen suratu ali imran daga inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafi la ayatin li ulil albab zuwa ƙarshen sura sai ka karanta wannan in ka tashi kenan kaga ka bude ka kwanta da me da zikiri ka tashi da me da zikiri to kaga wannan shine kala na biyu kala na uku na zikiri shine shiga gida da fita in za ka shiga gida ka shiga da zikiri don baka san me ya rako ka ba in za ka fito ka fito da zikiri don baka san me za ka karar ba yana ka a kiyaye zikirin shiga gida da zikirin fita mafi karanci waɗannan hadisai da malamai suke ta maganu a kansu bismillahi tawakkaltu ala Allah ولا حول ولا قوة إلا بالله لو أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي هذه يعني مسألة الله كادوا بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا نوتي نم أكو نهدو wato shiga masallaci da fita saboda duk inda musulmi yake ana son akalla ya shiga masallaci sau biyar a za la'asar magariba isha asuba to kaga ashe ana yawan shiga masallaci kuma ana fita in za ka shiga masallaci me ka zo nema masallaci me ka zo nema masallaci rahamar Allah in ka fita kuma me ka tafi nema falalar Allah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahu ta alayya abwaba rahamatika in ka shigo masallaci ka ce Allah buɗe min kofofin rahamaka in samu rahamaka a masallacin nan in ka fita kuma bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allah abuwa abwaba fadlika Allah buɗe min falalaka ka tafi nema kenan in ka tafi nema falala kake so za ka ofis ko gona ko kiwo ko kanti ko shago ka ce Allah buɗe min falalaka tunda shi ne mai buɗe falalar in ba ka ba sai kai ta kasuwancin baka samu ko fifi ba amma Allah buɗe ma falalaka kana zuwa sai ga kwastoma suna jiran ka ka dawo daga sallah saboda ka ce a buɗe maka falala nawa kenan to sai shiga sallah da fita in mutum zai sallah dama yana yana buɗewa da da kira da kiran sallah da kuma me da iqama kaga ambaton Allah ne tun an yi sallama wasu za ka ga da an ce assalamu alaikum kama ana tsira musu mashi sai ga mutum tun ya fice masallaci abu a kara makalla akwai wasu abubuwa da ake so ka tsaya ka yi shi ba wasu ke cewa ba ku tsaya ku yi addu'a akwai addu'a da sunna ta kawo wanda mafi girma shine subhanallahi din nan kaga wannan istighfarin da muke ka gama ka tsaya ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan istighfari amfaninsa guda biyu ne na farko sallan nan fa ba dole ka zama cikakkiya ba mun dan yi maganar zancen zuci an dan yi waswasi ruku'un an dan tauye shi sujjada an dan tauye ta na'am to me ya kamata mu nema mun yi ibada Allah ya mana gafara a cikin kurakuran da muka yi a cikin sallar sannan abin amfanin wannan ɗaɗin na biyu wato sallar ko kayi ta daidai to kuma ai rahama Allah ke sa a karba to kana neman gafara Allah dan gafararsa ba dan kai ba Allah ya karba sannan wannan eh, eh, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ذا الجد منك الجد وانا ادعو تنا da muhimmanci sai kai subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah shi yana da siga kusan biyar ko shida amma wanda aka fi subhanallah subhanallah subhanallah guda talatin da uku walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah guda talatin da uku Allahu akbar wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar guda talatin da uku saura ranar a ɗari Sai sai ka ɗauko wancan kalar zikirin shi sai kai guda ɗaya la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga wannan da kai kullum fa ɗari biyar kenan in kuma kana yin na kwanciya subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 kaga 600 kenan kullum wannan yana shiga akawun ɗinka malam ba ƙaramin arziki za ka yi a lahira kaga subhanallah guda ɗaya ne annabi yace tamla'ul mizan subhanallah guda ɗaya ne ikhlasi tamla'ul mizan walhamdulillah ba tamla'u ma baina sama'i wal ard duk fadin saman nan da ƙasa alhamdulillah kwaya ɗaya ka karɓe ta ta fi fadin nan to kai wasa da alhamdulillah kai kuwa ka ce alhamdulillah to ma me zikirin mafi girman zikiri la ilaha illallah mafi girman addu'a alhamdulillah to kaga ka shiga sallah da tauhidi a cikin sallah ma kuma me ake nema da addu'o'i ne da karatun qur'ani zikiri ne da addu'a in kana tsaye ka karanta qur'ani in kai ruku'u fa subhukun quddusun rabbul mala'ikati war ruh subhana zul jabaruti والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده دك اجوين دك جرم مع الله ان كاتب السجدة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبوح قدوس رب الملائكة والروح Allahumma laka tajattu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin wa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ما لك سجدا كما جاء الله هكا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أو سره وألان أوله وآخره وسره وألانيته وألانيته وسره tana ta gaya wa Allah na tuba kuma ka faɗi bukatunka to kaga nan shine shiga sallah sai ne ke shiga ban da fitowa saboda akwai wasu mugaye a cikin ban daki sunan su khubul da khaba'i kai daga jin sunan ka san ba za a kare lafiya ba ba da addu'a ba khubu mazan kenan khaba'i matan shaydanu ne su ba abin da suke so irin su ji doyi ko su ji wari ko su ji zarni a ban daki ko ake samun waɗannan su sai su tare a ban daki kuma ban daki ba gurin ibada bane guri ne da ake ma tuka wando ai tsari ko ai bayan gida ko ai wanka to su anan suke samun dama cutar da mutum in za ka shiga ban daki sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'i in za ka fito kuma gufranaka kaga ka shiga ban daki da addu'a ka fito da addu'a ka shiga masallaci da addu'a ka fito da addu'a ka shiga sallah da addu'a ka fita da addu'a ka kwanta bacci da addu'a ka tashi da addu'a ka shiga safiya da addu'a ka shiga yamma da addu'a na sai cin abinci in za ka ci abinci sannin laha wa ma ya yalika wa kul biyaminika ka ci gabanka ka ci da sunan Allah kuma ka ci da dama in ka gama kuma kai wa Allah godiya alhamdulillah da at'amani hadha ta'ama ghayr hawli minni wala quwwa ka sha ruwa da sunan Allah ka ci abinci da sunan Allah ga kuma addu'o'i na munasabobi da suke tasowa in mutum ya aure kai masa addu'a ya ke cewa ango da amarya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma ala khairin ko fi khairin na'am in kaga mubtalan alhamdulillah allazi afani min mabtalaka bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa taqdila na'am in abu ya maka daɗi ka ce alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat in ba dadi ka ce alhamdulillah ala kulli halin in abu ya baka sha'awa ka ce subhan Allahu akbar in abu ya burge ka ce subhanallah Allahu akbar dama duk shine in abu ya daure maka ce la haula wala quwwata illa billah ba wow wow din ina haka muka tafiya da wajen boko da amma dan sai ce wow da ce kai da ka samu wannan wow din naka sai da aka ce subhanallahi wawun gidan wa to kaga waɗannan sabawa ne bakin ya saba da alhamdulillah sha Allah tabarakallah kaga abin da ya burge ka ce tabarakallah masha Allah masha Allah tabarakallah tun ya je maka kai na yi dinki ne kuka ce masha Allah tubli wa yukhlisullah wato addinin mu gaba ɗaya ambaton Allah ne bayan Allah da addu'a shi ta Allah yake ku ambaci Allah ka zikirkum aba'akum kamar da kuke ambaton iyayenku idan an gama aikin haji daidai da aka masallacin nan na haifa a nan ake taruwa dama al'arabu bainal larabawa za ka yi takama da shi alhasab wan kai waye ko kai dan waye har littafi aka rubuta mujalladi goma sunansa al'arab bainal hasabu wannan nasab don an zo gurin an gama aikin haji maimakon a zo a gode wa Allah sai kowa wani ya tashi ya zuga kansa akwai maroka akwai mawaka sai a tashi a ce wannan shine dan gidan wadi kakansa shine wanda yake ci da raƙuma ɗari wannan shine kaza shi kuma yana haka eh, ta ambato ɗan gidan wane jikan wane to larabawa ko ka zama wani abu ko ka zama ɗan wani amma an kai ba kowa bane ba ɗan kowa bane to ba ka da magana in ma ana magana sai ka ɓuya eh amma kai kai ne kai kai da kanka da sai ka fito a cikin zuga ka ko kuma baban ka shahararren mutum ne sai a fito a shi ne dan kamar ɗaya da maroƙa suke mana ana ya ce ran giwa na'am turan giwa zaki ɗauna ba shi a ɗauna ana cewa ɗauna ba ya sa akwai dabbobin da in ka kamanta masu mulki da sarauta da shi za a baka kuɗi akwai kuma kalmar da in akwai dabba da in ka faɗa za ka ci ɗan karen duka kace kura ko kace kure ka kalli mai martaba kace kure ya kaci duka wajen fada amma an kace zaki ana cewa da musa na a cewa da wasu aka wa sallah kai ba dan fada bane baka san zaki da yana ciki jiwa tana ciki ɓauna duk waɗannan ƙarfafa ne ta tawilci mai kyan ado duk waɗannan in ka ɗauko su duk ba matsala amma in ka ɗauko kura ko ka ɗauko damusa eh, ko ka ɗauko jaki zaka sai ka iya take dabbobin da aka yabi mutum da su an girmama shi da kuma dabbobin da aka gaya mutum an kaskanta shi dan kaka je wajen faɗan ka faɗi wacce za ka ci duka ko kuma wanda za a baka kyauta akwai kuma wanda za a ma duka to kaga wannan mafakir ne a ce kai ne dan gidan wane jikan wane babanka shine wane kakanka shine wane to wannan abin da suke sai sai Allah ya ce a mutanya shi da ambaton Allah أي سبحان الله والحمد لله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد to a musanya da wannan ne kuma zai kai dan wani gidan wani ne to amfani ne zai ma a wajen Allah dan kai dan wani ne jikan wani sai kuma me inna akramakum inda Allah ya atqakum la fadala li arabi ala ajami wala ajami ala arabi wala abyada ala aswada wala aswada ala abyada illa bittaqwa kullukum min adam wa adamu khuliqa min turab ya ayuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم so ba bambanci tsakanin fari da baki da balaraje da wannan balaraje ba wannan alfaharin Allah ya ce a daina a musanya shi da ambaton Allah ko ma fiye da yadda ake ambaton iyayen a musanya a ambaci Allah kenan da yawa kai ka zauna kai ta wannan kabbarar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sai a kyan ambaton Allah shi da Allah yake ka zikirukum aba'akum kamar yadda wato wajen yawaitawa kenan a yawaita ambaton Allah a kuma dawwamar da ambaton Allah ai ta maimaita ambaton Allah kamar yadda kuke ambaton iyayenku sai ce au nan ba ana au anan bal ashadda zikira ma'ana ya fi haka ma inda za ku ambaci Allah fiye da haka to da shi ambaton Allah bai da iyaka inda nafi ne zo yake ga iya zikirin da zaka tsaya kaza ba kai ta yi ba iyaka kawai in eh, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al malam wannan kadai in ka faɗe ta da ikhlasi Allah ya karba abinda zaka gani a lahira ya ishe ka girma kalimatani kafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim shi ta zikirin annabi malam matar annabi alaihi salatu wassalam tana ta zikiri tana zikiri sai annabi alaihi salatu wassalam ya je da yake tun da maza ke kike zikiri tace eh, yace to na faɗi wani zikiri kwaya uku amma aka auna shi da wanda kika faɗa nawa ukun ya fi naki tace a ga mun lakan ajanawa yake subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi adada khalqihi nawa ne halittun Allah din subhanallahi wa bihamdihi to wannan subhanallahi wa bihamdihi din adada khalqihi nawa nan adada khalqihi khalqihi fa kaga khalqi ka ware tsakuwa ka ware dutse ka ware yashi ka ware birji ka ware ruwa ka ware ƙasa ka ware masu motsi marasa motsi na sama na ƙasa wanda aka yi da wanda za a yi da wanda ba su zo ba da wanda ake gani ko virus da hongai suke kowa hongai ko eh hongai to kuma waɗannan da ake cewa an ce wani dubu kaza a hantinka ko dubu kaza a bakinka to yanzu wannan halittun na Allah malam ajada khalqihi wa rida nafsihi rida nafsi yarda Allah yadda Allah ya san iyakarta to a wa Allah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi sannan subhanallahi wa bihamdihi rida nafsihi subhanallahi wa bihamdihi zinata zina wasu kan ce zina kakataya zina saboda ga wajen ne in ka ce zina ado kenan zina kuma yawa da nauyi kamar da a ce shi wannan al'arshin Allah idan ka haɗa saman bakwai ta ɗaya ta biyu ta uku ta ta biyar ta shida ta bakwai in ka jefa kan al'arshi kamar ka ɗauki awarwaro ne ka jefa a cikin daji a kursiyu abin da zai an jefa masa saman bakwai gaba ɗaya kamar an jefa awarwaro a daji awarwaro ne zai jidan ka jefa shi a daji ko zobe a daji me ya karewa dajin to kursiyu kenan game da sammai bakwai shi kuma kursiyu in ka ɗora shi akan al'arshi kamar ka jefa ƙawanya ne akan adaji shi kursiyu to sai ka ce nauyinsa subhanallah wa bihamdihi adadin nauyin al'arshi subhanallah wa bihamdihi adadin yawan halittar Allah subhanallah wa bihamdihi adadin yarda Allah sannan subhanallah wa bihamdihi adadin kalmomin Allah kalmomin Allah kuma Allah ya ce da manyan kogunan nan za a mai da su tawada duk wata bishiya a duniya a mai ita alƙalami a fara rubuta kalmomin Allah ba za su kare ba sai alƙalamin ya kare duka alƙalman duniya sai sun kare dukkan ruwan duniya a maida da shi tawada sai ya kare ba a zama rubuta kalmar Allah ba sai ta ce to subhanallahi bihamdihi nidada kalimatihi da Allah wanda bishiri ina ce magana tarbiyya nan da calculator kafa uku kawai malam amma ka faɗi abin da ba zai rubutu ba abin da ya fi karfin ya fi ƙarfin adadin da za a yi da carbi ya fi ƙarfin adadin da za a yi da kalkileta ya fi ƙarfin wata duk wani abin lissafi an kure shi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi kaga wa wasa da wannan zikirin shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da abu dan kadan amma kuma mai yawa mai albarka mai yawa ma a baka abu mai yawa mara amfani kara a baka kaɗan mai amfani yanzu kamar yi da fari ne kana ganin sa bashi da yawa amma yana yin aikin awa goma sha biyu in ka mutu a tsakanin awa goma sha biyu nan ka mutu da imani in kai na safa kenan in kai na yamma shi ma ka mutu da imani Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta in ko wani mugu ne ke ninka kai masa uzu bi kalimatin lahi tamati min sharri ma khalaqa uku da yamma bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama huwa as-sami'ul alim uku da safa uku da yamma allahumma atini fi badani allahumma atini fi sam'i allahumma atini fi basari na la ilaha illa anta allahumma a'udhu min dama su ne matsalar ne. kuburu ya hana ka shiga aljanna faɗaru ya hana ka jin daɗin duniya to da kuburu da faɗaru su suke kawo iyar duniya da lahira kuburu ya hana ka shiga aljanna a lahira faɗaru ya hana ka jin daɗin duniya sai ka ce Allah ɗauke min iyar duniya da ta lahira kan na mutu kafiri kuma kan na zama cikin talauci kuma talaucin ma bakin shi ne faɗaru. Eh, la raba mu da faƙaru ba ma da faƙaru da kufuru bambancin kaulasan ne da kammeruwa ma dama sun su kusa ɗaya ne ko ala rafa ta gani mina kufurwar faƙari kun da addu'a da zikiri shine rayuwar musulmi ka rayu akan zikiri da addu'a ka cike lokutan ka da waɗannan abubuwan kada ka ɓata kanka lokaci wannan shine abin da aka aka nemi mu cewa to sai aka biyar da addu'a a ce zikiri da addu'a ɗan uwan juna ne tare suke tafiya faminan nasu man yaqulu rabbana atina fid duniya a cikin mutane akwai masu roƙon duniya kawai saboda ita suka imani ita suke gani suna da raunin imani da lahira ko ma ba su yadda za a yi lahira ba to Allah mu mun yadda da lahira ka ba mu duniya ka ba mu lahira amma da fil akhirati min khalaq irin wannan ba su da rabo a lahira Allah ka tsare mu fa minan a ce cikin mutane ko masu imani man yaqulu mai cewa rabbana atina fid duniya hasanatan Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasanatan ka ba mu kyakkyawa a lahira wa qina azaban nar ka tsare mu azaban wuta Imam Muslim ya rawaito wani hadisi mai lamba ta 2688 wani mutum ne bai da lafiya ya rame ya rame ya bushe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba shi ma Anas ya rawaito hadisi yake cewa anna rasulullah ada rajulan min almuslimina annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba wani daga cikin musulmi ba shi da lafiya kad khafata ya rame ya rame fatara mithl alfarki ya dawo kamar dan tsako ya kanjame فقال له صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء او تساله اياه sai ce kai kana ku addu'a kana roƙon Allah wani abu kuwa na ka ka da yawa ka ƙeƙashe ka bushe fa qala na'am kuntu aqulu wai ku ta wanda yake cewa Allahumma ma kunta mu'aqibi bi fil akhirati fa ajilhu li fil dunya kun ji abin da yake cewa Allah duk wata musifa da zaka dora min a lahira yi min a duniya in gama shanye bala'in duniya in na je lahira ya zama baka bi na bashi ka yi tare addu'a wannan addu'a wa zai yi ta ba sai da zaka ce ai ma abuwa sai ka ce a tsoro maka bala'i sai ya bushe ya rame ya dawo kamar ke kashashe fa qala sallallahu alaihi salama subhanallah <laughs> ana ce kai subhanallah la tudiquhu ba za ka iya wallahi kai din ne aw la tastati'uhu ba za ka iya musifan layara a dama da ita duniya ba ka iya ba afala qulta domin haka ka ce mana Allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban sai ce kai dai wannan addu'a Allah ka ban kyakkyawa anan ka bani kyakkyawa a can ka tsare na azabar wuta malam sai dinga wannan addu'a fasha fahu sai warke kisa Anas dan Malik yace duk wanda ya zo ce ma Anas ba ni da lafiya Imam Bukhari ya ce hadisi mai lamba ta 6389 Muslim mai lamba ta 2660 cewa da yace an da awatin kane da ubi hannabi sallallahu alaihi wasallam akthar ya tambayi anas wata addu'a ya annabi ya yi da yawa qala kana aktaru da'awatin yad'u biha yaqulu addu'a da annabi ya yi ita ce اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Anas ya ce ban taɓa jin addu'a mai yawa da annabi sallallahu yake kamar wannan ba haka nan na Aisha tace wa kana Anas idza arada an yad'a bi da'awatin da abiha idan anas yana son ya addu'a to sai ya bude da wannan kai za a rada an yi da uwa bi du'a'in da abi hafihi in kuma wata addu'a zai ma daban sai ya kara da wannan kuma wannan addu'a ita ake tsakanin rukunin yamani da kuma hajar al-aswad in kana haji da kazo nan sai ka ce Allah ba ni duniya mai kyau ba ni lahira mai kyau ka tsare ni azaban wuta ba ni duniya mai kyau ba ni lahira mai kyau ka tsare ni azaban wuta ba ni duniya mai kyau ba ni lahira mai kyau ka tsare ni azaban wuta haka zaka ce haka isa wajen al-hajar al-aswad saboda haka ulaika lahum nasibun mimma kasabu Allah ya ce waɗannan su suke da rabo daga abin da suka tattala cikin abin da suka tattala din akwai addu'ar da suke yi wallahu sari'ul hisab Allah ta'ala shine mai gama hisabi kamar kiftawa ido da bismillah wa ma amru sa'ati illa kalam'il basari aw huwa aqrab Allah ya ce al'amarin lahira kamar kifta ido da bismillah ne saboda me an tambaye sai da na aji. wayya Allah zai gama hisabi wa mutane ga baki daya lokaci guda yace yadda yake azurta su lokaci guda Bi ya san yake ba kowa to yadda ya gama bajet ku a lahira ya ga a duniya to ya gama bajet ɗinku ba a lahira to kun je kowa sai dai karɓi littafin wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab Allah yake kamar tsuta ido da bismillah an gama tantance wa mtazil yawma ayyuhal mujrimun fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah ka samu cikin nagartattun bayanka nan za mu tsaya na samu kaina yanayin tafiya janaba ta same ni na yi wanka ba ni da wani tufa da zan canza ko zan iya yin sallah da na jiki na kwarai kuwa ai na jikin na ka sai ka wanke iya inda kake jin a manin ya taba in ma mun dauka a matsayin nagarta ne ma tukunna ko akwai addu'ar da ta zo a sunna in zan yi sallah sallar dare akwai mana ka duba cikin hitmin muslim akwai addu'o'i da annabi alaihi salatu wassalam yake da daddare suna da yawa malam ko akwai alamun da zan gane an karbi addu'a na na istikhara farai kuwa shine ka ji kana son yin abun kuma ka ji abun yana maka sauki kasuwanci zaka fara ko aure zaka nema ko karatu zaka yi ko canza gari zaka yi sai kawai kai addu'an nan sai ka ji abin yana daɗa soyuwa a ranka kuma hanyar da kake bi don ka samu abin tana ƙara sauƙi duk da ka je sai a ce kawo fom a ciki ba komai an gama yi kaza a ka ce to yi kenan ta sauƙi bayan ka yi addu'a ya nuna abin ya karɓu na je umara bayan an gama sai na ɓuya na aikin haji, ina matsayin hajji na alhaji bidun tasrih na hukunci alhaji bidun tasrih ka yi hajji ba tare da ka nemi takardar izini ba a hukumance ka yi laifi amma a wajen Allah ba ka yi laifin komai ba yawwa to Allah ya ba mu sa'a سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله